أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعد mu da تكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fasir rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa su zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma a siyawar.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin fara zumunta na facebook ta yau dai muna lahadi ne sha biyu ga watan sha'aban na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa Sallam, daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyar ga watan maris na shekara ta dubu da 2023 kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar mu Oyan babban malami a tsangiyar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kiran Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin ni kuma suna na jira Jirkasan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu kan kallon su zama da masu zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sai kai sai za mu shiga cikin tambayar naku na inda tambaya ta farko take cewa ya ce malam ya yi niyyar yin nafila ta shafa'i da wutare raka uku da sallama ɗaya to sai ya manta ya yi sallama bayan ya raka a biyu to daga baya kuma sai ya yi wutarin daban shi ne ke tambaya shin hakan da ya yi babu matsala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم رسول الله وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi wutiri abinda ake kira wutiri shine mutum ya rufe sallarsa ta dare da raka'a daya sawa'un ya yi raka'o'i na shafa'i gabanin wani raka'a daya ko bai yi ba ya yi in ya raka'a biyu daga baya kuma ya raka'a daya ko da ba a haɗa suke ba wannan sunansa wutiri saboda ka ya yi wutirinsa wutirinsa kuma ya yi sai da kice malam tambayar ita ce shi za a iya cewa ya karamin yaro wanda ya atishawa ya samu kallon ne ba abin da zai haɗa addu'a ce addu'a ce za a yi masa la ya kansa masa ko da ba zai iya ansawa ba in ana gaya masa bai ansar ba har ya koyi ansar kuma ya dinga ansawa shi ne to sai ke ce malam tambayar ita ce menene hukuncin mahaifiyar da take nuna bambancin soyayya tsakanin ƴaƴanta to abin da za a so shine iyaye su rika fitowa suna nuna wa yara bambanci a aikace wato ya zanto an kawo wani abin da kowa yana da bukata cikin ba mu wani ta hana wani ta rika nuna wa ƴaƴan cewa wannan shi ya fi soyuwa a gona fiye da wannan wato tana tana bambanci a ita ce wani shi aka hana amma so na zuciya da ji cewa ta fi son wani ta akan wani, wannan abu ne a ba ba za iya hukunci a kansa, ba za ka iya ba za ka iya wato daidaita soyayyar zuciya ba domin wani abu ne da dan adam ba zai iya mallaka ba zai iya mallakar haka ba saboda ta zuciya kullum tana son wanda ya fi mata kyautatawa da sauran abubuwa irin da su ya so shi yanzu ana da 'ya'ya biyu ɗaya yaron biyayya ne kirki ne mai ganin girman iyayensa ne mai son karatu ne misali ɗaya kuma kin ji ne mara jin magana ne mai jawo iyayensa maganganu an sa shi ba zai yi ba ba a sa shi ba zai yi abin da ba daidai ba haka ba da za a daidaita san wannan da san wannan dole zuciya ta ce ta ji bambanci ba zai yi wasu zama ɗaya abinda ba a so shi ne eh, wajen a aikace ka ba mu wannan kare wannan ba ne bukata ka hana shi <coughs> amma wani ya ji a ji an fi son wani saboda wani dalili wannan wani abu ne na zuciya ba ba da ka iya na biyu annabi ako ya so ya so ɗansa yusuf eh, da ɗan uwansa biniyamin saboda sauran sai da yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba eh lalle yusuf ubanmu ya san shi tare da mu muna muna mu jama'a ne da suke wato mazaje ne masu karfi da mu muke zuwa abubuwa amma kuma ya fi san abin nan so so na zuciya wannan ba za iya ba za iya hukunci a kansa ba kuma zai iya danne shi ba dole zai iya zai kasance amma dai wajen adalci wannan da adalci so adalci sai wanda yake cewa malam tambayar da ita ce ya ji cewar idan mutum ya yi bakance kan kafin faruwar abin da ya bakancin a kai zai iya janyewa sai da kan da Allah malam ya abin yake to ban san ya ce masa zai iya janyewa ba shi bakance alkawari kai tsakaninka da Allah in yi maka abu kaza to kai kuma za ka yi kaza to haka dawo ba kafin abin ya tabbata cika janye ce a ya Allah in dai ka bani motar hawa ubangiji zan yi azumi na sati biyu misali sai kuma kawai kafin a samu motar sai ka ce ya ubangiji na janye bakancan nan ma'ana ko ka bani ba zan yi ba wani ba ba a yi ba a janye bakance idan an yi shi sai dai idan da abin kata lokaci ne misali ka ce ya Allah in ka bani ka bani mota nan da shekara ɗaya zan yi azumi na sati biyu misali ko zan yi sadaka na dubu hamsin misali sai shekara ɗaya ta zo ta wuce baka samu ba to kaga wannan daman ka sa lokaci ko lokacin ya zo ya wuce baka samu shi kenan amma in dai ka riga ka yi wakance cewa in ka samu abu kaza kuma za ka wa Allah kaza to ba a janyewa dole abin nan in ya samu to sai ka yi magana ka ce ka janye eh, wani zai iya cewa ya Allah ka bani mota zan yi azumin sati biyu da ya ga alamun motar tana yiwa ta samu ya ga wasu abubuwa haka kawai sai ce ya Allah na janye tun da yanzu bai samu mota ba so ba a ba a komawa ba in an yi bakanci in ka yi bakanci to dole sai ka cika Allah ce na bin nazar wal na zurahum su cika alkawarin da suka yi wa Allah suna cika alkawarin da suka yi Allah man nazara an yuti Allah falyuti'hu sai man nazara an yuti Allah wanda duk yayi bakancin zai yi wa Allah da to yayi masa saboda ya lizumta wa kansa wajibi ba zai iya janyewa ba ya ce na fasa wajibin nan da na dora wa kaina yanzu ba zan yi ba a sai yayi sai wanda ke cewa da Allah malam akwai hadisin da ya yi magana akan fara sahu daga tsakiya ko kuma wani nasi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu shine hadisin da yake cewa liyalini minkum ulul ahlam wan nuha masu hankali da tunani su bi bayana su zama a bayana to kaga bayan liman shine tsakiya sai za su kasance a bayana ma'ana shine a a shine tsakiyarsa ah, babu wani nasi sahihi da ya ce a fara saboda da tsakiya amma dai wannan shine abin da za a iya fahimtar haka kuma a aikace ma kuma abin da aka sani kenan idan mutum uku za su yi sallah to ba a cewa liman ya tsaya don su kuma suna can gefe guda saboda an ce ba a fara da dama sai a'a suna saitinsa saitinsa za su tsaya su haka da sahu na biyu shi ba zai saitin liman sahu na uku sannan kuma yana buɗuwa daga dama da hagu sai ne kita mala shi ya inganta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta suratul ahzab a sallar magana a ban ga wani hadisi da yake suratul ahzab sai dai suratul a'raf nabi sallallahu alaihi ya karanta suratul a'raf a magariba ya raba ta raka'o'i biyu ya karanta rabinta raka farko ko wani wasu ayoyi na cikin ta raka farko ya karanta sauran a raka ta biyu wannan ya tabbata ke mafi tsawon sura da annabi sallallahu ne karanta ta cikin a cikin sallar sallar magriba ya karanta suratul tur ya karanta suratul mursalat ya karanta suratul tin wasu daga cikin kisar mufassal ya yi sallar ya sallar magrib da su ba mafi tsawon sura da na sani ne suratul araf ba ahzab wani ke malam mutum ne ya buƙaci a bashi rancen kuɗi to sai ya kasance kuɗin ta akawun zai a tura masa to ko banki suna yin caji na wannan transfer da za a shi ya tashin ya halatta ya yi masa sharaɗin cewa sai ya tura masa da kuɗin da banki suka yi masa transfer idan ya tashi biyan sa kuɗin to shi rance ya kamata mu fahimci wani abu shi rance akhdhu irfan wato wani abu ne na tausayawa na taimako shi rance asalinsa musulunci taimako ne za ka taimaki dan uwanka yana cikin wata larura yana cikin wata bukata sadaka ba ka da damar ba ka da ikon bashi kyauta ko sadaka sai ka taimaka masa da rance a kan zai da maka da shi na wani lokaci to dan wasu abubuwa kanana da rancen zai haifar mutum yana iya jure musu kamar yanzu yana magana da transfer charges da ake wuce zai ce naira hamsin mutum zai tsiranci rubu goma a wajen ka za a ce maka naira hamsin sai ce sai ya biya ka naira hamsin ɗin ya zama kamar wani abu na ƙirƙiri ba taimakon sa kake sosai ba in ka ce sai ya biya kuɗin da za a yi transfer ɗin na bashin da za ka bashi na abu na shi kira sai biya ba shi yana cikin bashin ba eh, sai ya biya ka naira hamsin ɗin eh, in ya karba cikin ga hamsin ɗin da aka cire maka na na da maka da ita amma irin wannan akan yi afuwa a kansa ya kamata ɗabi'ar musulmi ta zama irin wannan keke da keke ba ɗan abin da bai kai ya ba a banza ma suna suka zubanki suna cire maka sai sun cire maka stamp duty waye waye kaki ko ka zo su cire maka sai wani dan uwanka ka taimaka masa sai ta ce naira hamsin da biyu eh, da uku da za a ɗan gutsara daga cikin abin ɗinka sai ya dawo maka da ita ina ga ba babu babu ru'a a ciki sai ke cewa yana tambaya ne akan cewa duk abin da mutum ya aikata a duniya idan mutum ya aikata shari ko kuma saban Allah ko da ya tuba kafin ya mutu shi shi ma za a faɗe shi a ranar alkiyama ne kamar yadda ya zo a Qur'ani cewa ya mutu na sara'ir abin da Allah ya yafe maka kuma ya sutarta ka shi mumini Allah subhanahu wata'ala yakan masa hisabi ne ci da shi shi da shi a ranar kiyama kirawo shi kayi kaza kayi kaza kayi kaza tabbatar masa har ma wani lokaci ba zai tabbatar ya halaka ce to na rufa maka asiri a duniya a yau ma zan rufa zan gafarta maka na gafarta maka a yau wai da zuciya hadisi na Umar cikin sai Bukhari Allah zai masanto da bawa ya sanya masa sitira sama ana ya rufe masa ya rufe shi ta yadda kowa ba zai ga abin da yake faruwa ba fa yuqarriru bi dhunubi fa'alta kaza fa'alta zamba kaza kai kaza kai kaza bawa yana tabbatar da nayi nayi nayi sai ya tabbatar shi fasatar tuka fi duniya wa ana kai wani kaliyau na sitirta ka a duniya zan gafarta maka amma waɗanda suka kafirce zina kazabu ala rabbihim fa yaqulu ashhadu haula illa zina kazabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin wanda suka suka suka yi wa Allah ƙarya su ne kafirai sai a cikin taro a ce waɗannan su suka yi wa Allah ƙarya za ka la'anar Allah ta tabbata a kan zalimai amma mumini zai samu zai samu sutura to kuma ya riga ya tuba ga abin da ka riga ka tuba to wani Allah subhanahu wata'ala yana canza maka ma masu muna na ayyukan su kuma ulai ka yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat eh, za a ma canza maka sayyi'arka eh, ta zama maka hasana eh, ce annabi yana cewa atbi'u sayyi'ata alhasanata tamhuha ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge mummunan أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات لا شيء يسلى دسافر يما إن الحسنات يذهبن السيئات كاوا وان أيوكا سنة تفير دا سنة تفير دا منانا سنة بوي ديسو سنة كبابو سنة ذاتي أن بوي مكة أن تفير مكة شيء أن شنزا مكة شيء لكاوا ولا من الله a ce ka shi kayi kaza kayi kaza a fito da kuma muna na aiki wannan ba ba ba ya daga cikin abin da Allah zai mu'amalanci bayan sa da shi to nake ta malam mata ce ta biya kudin umara amma bukin ta sai da azumi za ta tafi to kuma bayan nan sai mijinta ya rasu to lokacin da za ta tafi kwanansa talatin da bakwai da rasuwa shi ne ke tambayi malam za ta iya tafiya ko kuma ba za ta tafi saboda ta kaba tana jin tsoron in ta daga lokacin za a kara mata wasu kuɗi kuma ba ta da wasu kuɗin da za ta iya biyan ƙara. to a ka'ida mace da take ta kaba za ta yawo ba ta fita ba ba fita da ta zama mata bukata ce ba bukatar ce za ta fita asibiti saboda ba ta da lafiya ko wani wanda yake karkashin ta kamar yaro karami ba da lafiya kuma ba mai kai shi sai ita ko kuma ba a kawo mata abinci dole ta fita nema duk wannan wata ce ta larura an yarda ta yi amma baya ga wannan babu wata fita da aka yi da macin da take ta gaba ta yi ba ta tafi umara ba ta tafi hajji ba wannan kuɗin da ta cewa ba za ta iya biya ba ta manta ta manta cewa Allah ne ya ba ta wancan da ta biya a ta za ta tafi in ta yi masa da'a cikin umarninsa ta iya dokarsa ba abinda zai hana Allah ya kuma bata wanda za ta ci kwan ta tafi tsoraka ta kiyaye dokar Allah tafiyar ta bata zama mata wajibi ba umara na bata zama mata wajibi ba bata zama dole ba ballantana ko hajjin farilla ce ko hajjin farali ce wanda aka farlanta wa mumini yana da iko yayi in ta samu wani to ta samu uzuri faralin ya sauka da kanta bari umar da bata zama mata farilla ba to ba za ta bar abin da yake wajibi ba na zamanta a gida lokacin da ke ta kaba don ta aikata wannan saboda wani kuɗi da zai karo a kanta gara ta haƙura da tafiya umaran ma shekara gaba ɗaya allah subhanahu wa ta'ala zai ba ta wata damar ila ma tafi mata alkhairi fiye da wannan mutarsa to da take malam mace ce ta nemi mutunta da ya fice ta saboda halayyar da suka saba wa musulunci ciki har da shan giya to shin wannan kul'i ne ko kuma saki ne idan kuɗi na jiri ɗaya za ta yi kenan kuma za ta mayar masa da sadakin sa ne ko ko ba sai ta mayar ba idan saki ta nema ya sake ta saki ne ta sai ka sake ni saboda kana shan giya ni ba zan iya zama da kai a haka ba ce je kina sake ki sunan shi saki shi kuma hulɗi wani abu da ake shugaban alƙali ta ji ba za ta iya zama da mijinta ba sai ta dawo masa abin da ya kashe na sadaki lokacin da zai aure ta ta da da shi shi kuma lokacin ya sauƙe mata to saki a gurin da yawa daga cikin malamai eh, hul'i a gurin da yawa daga cikin malamai saki ne amma wasu daga cikin malamai kamar babu ahmad ibn hanbal da wasu daga cikin malamai da suka zaɓuwar na cikin salaf wa gabata ma na umar eh, na usman da sun tafi akan cewa eh, wannan fasakh ne ba ba saki bane wato auren ne aka aka soke shi kamar auren ne ya datse ba wai sunan shi saki ba saboda haka za ta yi za idda ne da jini daya wannan ya zo a cikin sunan da ya cikin sunan nasa'i hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ah, matar sabit ah, ibn qais ibn shammas lokacin da ta zo ta gaya annabi sallallahu alaihi ba su iya zama da mijinta sabit ba annabi sallallahu alaihi ke bayar masa da abin da ya baki ta bayar masa annabi ce to ki zauna ki haila daya ki jini daya sannan ki koma gidanku to ga annabi ya umarce ta jini daya haka sai na Usman ya hukunci da haka ya ce kuma haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa maryamun maghaliya ita ce matar sabit ibnu qais ibnu shammas cewa annabi ya ce da ita ta ya umarce ta da ta haila daya ibn al-qayyim yana cewa saboda shi saki akwai haƙƙin miji a ciki na ya kome saki akwai kome saki na ɗaya na biyu akwai kome saboda aka ba da mudda mai tsawo saboda watakila ya ƙara tunani sasar da ta ci gaba da zama matarsa amma shi hul'i eh, rabuwa ce ba ina babu kome a cikinsa ba maganar in ya yi hul'i ya karɓi abin da ya bata kuma ya ce na dare ki ba zai yi ba tunda babu wannan babu magana a bata dogon lokaci sai kawai a tabbatar da cewa ba ta dauke da ciki shi ne bara'atun rahim sai zama kamar istibra'i sai ta haila daya ba ta da ciki shi ta ta fita daga abin da amma ya kika yi sake ki saboda kaza kaza ce na sake ki to na sake sunansa ba sunansa kulli ba sai wannan ita kuma take cewa malam ne ingancin hadisin da ya ce a nan alaihi wasallam ya ce idan aka haifa muku yaro namiji ku yanka abin yanka biyu ko kuma aka haifa muku mace ku yanka abin yanka daya hadisi ne tabbatacce isan Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa ana yi wa yaro namiji eh, yanka da shata ne. Eh, wato waki guda biyu ko dabbobi guda biyu shi ko ta kuma a yi mata da guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zurrukum zukuranan ah, kunna am inasa abinda za ku yanka din namiji ne ko mace ma'ana rago ne ko tinkiya duk ba zai cutar da ku ba ana hadisi ne da yake tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sunna ana yi wa na ɗaya namiji yanka da abin yanka guda biyu hakika guda biyu mace kuma a guda ɗaya wannan idan akwai hali yin haka in babu hali Allah baya kallafa wa rai abinda ba zai iya ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sai ayi abinda ya sawwaka sai a yanka da dabba da in ba mutum ba da shi sai da wannan ya an sauke masa ko da ba da abin yankan shi kenan ba ba laifi ne ba a kansa sai wannan yake ta malam a cikin karatun fatiha na sallah bismillah asar ake yin ta ko kuma gaba daya wato ko kuma za a yi bayyana ta ne a bayyane ko kuma za a fara yi daga alhamdulillah kawai abin da ake yi a fatiha shine ana yin bismillah a ɓoye ba a bayyana ba abin da za a ji a bayyane shine karatun fatiya farkon alhamdulillah rabbil shine za a ji a bayyane wanda shine abin da jumhur suka tafi a kansa cewa ana farawa ne da alhamdulillah hadisin anas ibn malik yake cewa ya yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayan abubakar ya yi bayan usman amma bai taɓa jin wani daga cikinsu yana bayyana karatun bismillah ba ko yana farawa in ba da alhamdulillah rabbil alamin dan shi la yajharuna bi bismillah haka wata ruwaya kanu yusirruna bi bismillah saboda suna faɗar bismillah amma a boye ba a bayyana ba saboda magana mafi rinjaye shine bismillah ba aya ba ce daga cikin ayoyi ayoyi bakwai na na na suratul fatiha na'am to ke ta kita malam ya ji cewar wani malami na cewa idan an ka karanta mutum ya karanta sannan kwai uku sa a bayan kowace sallah sau tara Allah zai ba shi karfin hadda da rike karatu shi ne kita shi ɗalibi ne zai iya karanta domin ya rike karatu wannan shaci faɗi ne na shi mai gaya maka wannan babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ta aya da ta ce ka karanta wannan zaka samu wannan babu wannan la iyaka da shi kawai ya ji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukarwa da wannan ana ga wasu yanzu a karanta da shi ba zai manta ba to ba addu'a ba ce labari ne Allah yake bayarwa cewa Allah zai karantar da shi alqur'ani ta hanyar jibril eh, ba zai manta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam farko ana karantar da shi eh, alqur'ani jibril yana karanta masa yana bin sa a baya a baya yana yana bin sa a baya a baya eh, Allah subhanahu wa ta'ala ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah subhanahu wataala ya gaya masa ga yadda zai ce kada ka motsa harshen ka da karatun alqur'ani dan kai gaggawa wajen bin jibrilu la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu tattara maka shi a zuciyarka wannan yana kanmu in Allah mun ɗaukar wa kanmu yin wannan wa qur'ana da karantar da kai shi inna alaina bayana fa idza qara'na fattabi qur'ana in muna karanta maka shi yana nufin jibril yana karanta masa fattabi qur'ana to ka bi karatun sa yana karanta maka ka bi karatu ma inna alaina bayana sannan mu kuma alaina bayana bayanan sa yana kanmu saboda ka aka gaya a sallallahu alaihi wasallam kawai ya bi shi da sauraro amma ya daina bin sa yana faɗa yana faɗa ba zai manta ba shine ma'anar wannan sanu kure uka falatansa za mu karanta da ba za ka manta ba har abinda ya kakar aka karanta maka kai maka karantar da shi ya shiga cikin al'umma illa ma sha Allah sai kuma abinda Allah ga dama ya mantar da kai bayan ka isar da sako Allah baya mantar da annabi sallallahu alaihi abinda ya karanta masa kafin sako amma bayan ya isa yakan iya mantar da shi aya ɗaya ko aya biyu kamar yadda ya yi ta faruwa annabi sallallahu alaihi yakan yi karatu wasu aya ko abin nan har daga baya rika cewa a cikin ku babu ubayi ba ka ah, me yasa bai tashi ni ba lokacin da nake karatu sai wannan yake cewa malam menene ingancin halaccin mutum ya wuce ta gaban mamu idan ana sallar jami'i babu komai sitirar shi sitirar liman ita ce sitirar mamu sanata liman ya sa sitira to wannan sitirar tashi ta ishi duka mamansa za a iya wuce ta gaban mamu babu matsala mutum ya shigo sahu ya ga wani sahu daga can sai ta tsakiyar masallata har ya cike wancan sahun ba a cewa yake ta sallah dai matukar dai akwai sitirar liman ta isa sitira ga mamunsa a hadisin abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a abin nan a sahara wurin da ba kowa ya sanya abin hawansa wannan a abdullahi dan abbas kuma ya ce sai ya taho da wata jaka a jan ta tsakiyar sahu ya bai wuce eh, wannan bai shafi sallarsu ba eh, yana ke mana cewa inda yi mara da lima yana da respirator respirator ta ce suturar mamarsa ta sai ka malam shi ya halatta mutum ya yi amfani da najasa kamar fitsari wajen maganin ciwon hakori da su a bakin ce ya ya zuba ba halatta ba halatta mutum ya yi amfani da najasa wajen magance wata cuta musamman ya sha ta a jikinsa ko ya shafa ta a jikinsa najasa ah, haramun ne mutum ya ce najasa ko ya shafa ta ko ya abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha da bai sanya warakar al'umma ta cikin abin da ya haramta masu ba ah, annabi sallallahu alaihi ya hana a yi magani da giya yake cewa giya cuta ce ba wa waraka ba ce saka tsari da jasa ce tsarin mutum da jasa ne za a halatta mutum ya yi amfani da fitsarin mutum tsarinsa. ma fitsarin dabbar da ake cin namanta wannan ba jasa ba ne tsarin dabbar da ake cin namanta wannan ba jasa ba ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wasu mutane da suka zo suka bakunce shi a madina yanayin madina bai karbe su ba zanto sun samu kumburin ciki da ya ce su je wajen wanda yake kiwon raƙuman sadaka raƙuman zakka da ake kawo annabi sallallahu alaihi yana ba shi kiwo su je ya su sha nonon wani raƙuman da kuma fitsarinsu kaga da a ce fitsarin jasa ne ba zai ce su sha fitsarinsu ba kuma annabi sallallahu alaihi ya yi dawafinsa a cikin harami kan abin da a kan taguwarsa raƙumarsa kuma raƙuma za ta yi fitsari da sanda ta so fitsarinta za ta yi kashi da sanda ta so kashin a ce da jasa ne annaba zai shigo da jasa yana dawafi da ita tana ɓata wa mutane wanda ake sallah ake ibada ba saurata tana tana ya yi dawafi akan akan abin abin nan wannan ba na najasa ba ne amma in ba wannan ba tsarin mutum tsari mutum na jasa ne shi yasa da arabi ya zo fi tsari in salasalam ya sa aka biya aka ɗauko eh, cikin guga na ruwa aka zuba a inda a inda ya fi tsarin da a ce ba na jasa ba ne shi ke nasa yanzu ya bashi ce ba na jasa ba ce eh, sau fi tsarin mutum na jasa ne shi yasa na wuce a eh, fi tsarin yarinya karama a yayyafa ruwa kafin ta fara cin abinci yaro abin nan a wanke yaro karami kuma a yayyafa ruwa sai eh, wanda yake cewa malam kan ta je ta kasance aljani yana shiga jikin jikinta mutane suka zo da taimaka musu da magani ko shawarwari a haka musamman ma ma'aurata ce ta ɗauki lokaci kusan shekara ashirin tana yin irin waɗannan abubuwa ya ce abin da yake bashi tsoro shine idan mutane za su yi wani abu sukan je tambaye shi ko alkhairi ne ko babu tambayar sai ce ita ce mai hukuncin wannan abin da take kuma ya halatta idan ta ba shi wani abu su daga cikin kuɗin nan kuci wannan kore ta zama yadda damfara ce ko kuma ta zama boka ce wacce ke bautar aljanu su kuma suke mata abin da take jin daɗi ko ya zama yadda damfara ce kawai ƙarya take shiryawa tana ci aljanu ne suke gaya mata tana gaya mutane tana karɓar kuɗin su ta damfara da foman dayin abin da take karɓa tana karɓa haramun ne tana cin dukiyar mutane bi eh, bigairi haka sannan ba wanda zai iya gaya maka gaibi wanda ce zai gaya maka wani abin da bai faru ba yaya zai faru to wannan yana so ya shiga gonar ubangiji subhanahu wata'ala sannan ko ta zama boka ce tana bautar aljanin da gaskiyan akwai aljanin tare da a cikin tana bauta musu su ma kuma suna mata abin da za su ji daɗi zama boka haramun ne ma wani ya je wurin shi kansa wanda zai je ya gaskata ta ma annabi sai ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne alqur'ani ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ce ban wanda ke sammai da wanda suke kasa duka ba wanda ya san gaibu sai Allah wa qul innamal ghaibu lillah ce gaibi na Allah ne alimul ghaibi wash shahada shi ya san abin da yake koye shi ya san abin da yake sarari saboda ta shiga gonar Allah wanda ya yarda ta san gaibu ko aljanun da suke tare da ita sun san gaibu to ya kafarta shi kansa ko tana tana ita kuma da take tattare da su tana bauta musu haka haramun ne abin da take sawa'un ƙarya take yi da sunan damfara ne ko kuma a'a da gaskiyar ne da aljanun tare da ita to wannan dai abin da take yi ah, ba abu ne mai kyau ba ko dai zama haramun take karɓa na kudin mutane tana ci bisa ƙarya tana kuma da'awar sanin gaibu ko kuma a'a ta yadda da aljanu suna tare da ita suna mata abin da take jin daɗi sannan kuma suna da'awar za su gaya mata abin da yake gaibu ne mutane kuma suna zuwa su yadda da ita wani haramun ne ku kokari ku na hana ta ku dakatar da ita kuma ku isarwa da hukuma don a dakatar da ita tana cutar da al'umma tana cutar da jama'a a ta tana tana yin wannan sana'ar shi kansa taimakawa ne akan yada barna a bayan kasa haka ko da kuke tare da ita kuka yi shiru ko ta ci gaba da wannan kuma kuna da laifi da kun taimaka barna ta ta yaduwa kuma ita cutar da jama'a da wannan kuma haramun ne abin da aka ce ma ka taimake ta da ka ci kuɗi ka yadda ma abin da take yi kenan haramun ne abin da take karɓa haramun ne in ta baka abin da ta ci haramun ne in ka san kana yi baka hana ta ba kana da ikon hana ta ka ta tana yi kai ma da kai a cikin cikin laifi da tura ta malam ya hukuncin daukan alkur'ani a wurin yara kanana masu zuwa islamiyya a yara idan suna da tamizi waɗanda za su iya kiyaye alkur'anin su ɗauka su je su dawo ba tare da sun yadda shi ko sun taka shi ko sun jefar da shi cikin najasa ba wannan babu kuma in suna da wannan wayan sun taso suna da wayan da ba za su yi ba alkur'anin abu na ba yara ne ƙanana wanda suna iya zuwa su yadda shi wani guri masu kama wasanni ko wani ma ya taka wannan bai halatta a basu ba wanda kuma ya basu suka yi wannan to shine mai laifi amma ya zama da suna da tamyizi za a basu za su rike za su kiyaye su je su yi karatu su dawo da shi an kula cewa hankalinsu ya kai za su iya wannan ko da ba su kai ga shekarun balaga ba babu komai amma yara kananan da ba san eh, a ce yi kaza ka kai kaza ba za su iya karba alkur'anin ma su je su zauna a gindin kwata su ajiye alkur'anin suna wasa wani bai halatta a basu kuma wanda ya basu shi yake da laifi wani yake ce malam ya yi da mace tsakanin hadisi mutuna da kuma mutasar shin kuma ya hukuncin su abinda ake nufi hadisi musnad ne hadisin da isnadinsa a zahiri ya cika daga farko har ƙarshe kuma sannan an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya zama na a zahirin isnadin wannan da wannan da wannan almajirin wannan ne wannan ma almajirin wannan ne har zuwa kan sahabi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wannan shine ake kira musnad wannan ba yana nufin ba za a iya samun inqita a cikin sanadin ba yana iya zama musnad ne amma kuma wataƙila akwai akwai tadlisi akwai wani daga cikin rawi cikin marwaita hadisin yana tadlisi to wannan duk ba zai hana sa a fitar da shi a cikin musnad ba shi yasa zaka musnad imam ahmad da musnad abi ala da sauran littafin masanid suna fitar da hadisan da za ka ce a cikin akwai kifa wani bai ji daga wani ba saboda zahirin sa yana hadisi ne da yake da cikakken isnadi sannan sharadin musnad ya zama an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato an danganta maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ce annabi ya ce ko a ce annabi ya aikata kaza ko an yi wani abu gaban annabi yana zaune bai ce ko to takriri ko yana faɗa sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta halitta ko kuma ta da ɗabi'unsa wannan duk sharaɗi ne musnad ya zama marfu'i ah, muttasil kuma shine wanda isnadinsa ya cika babu gibi a cikin isnadinsa kowanne tabbata ya ci daga wani wato babu misali ah, ah, irsal al-khafi babu babu tadlis a cikin isnadinsa kowa ya ji daga ɗan uwansa amma ba ba bane ta zama marfu'i zai iya zuwa maganar sahabi ce zai zama maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani shine muttasi shine abin da ake kira isnadi muttasi to ne ta malam ne bai sai da ce da jan doguwar tura a cikin sallah da kuma jan doguwar sujada a cikin sallah shin wani ne fi falala ita sujada ba ta yin tsawo kamar karatu karatu shi fi tsawo a cikin sallah ya sannan sallallahu alaihi wasallam kan yi sallah sai daɗe a cikin tsayuwa in yayi ruku'u ya daɗe abin nan daɗewarsa a ruku'u bai kai daɗewarsa a abin nan ba bai kai daɗewarsa a tsayuwa ba sannan in ya tafi sujjada shi kuma ya daɗe daɗe wadda ba su kai ta ruku'u ba haka sallah take tafiya amma ba a yi sallah gajera tsayuwa gajeriya abin nan kuma sujjada kuma mai tsawo ba annabi sallallahu fi darussa salatu tulul tulul kunut. ulul kunu shi ne dadewa a tsaye ta ce tafi kowace qumu lillahi qanati Ta ulul kunu shi ne ka dade a tsaye ba ya sai a ce kai ka dade a sujjada da cewa sujada tana daga cikin in ka dade a tsaye ka dade a sujjada wato amma ka dade a sujada. ba ka dade a tsaye ba ka dade a sujada. wannan shi shine ba abin amma ka dade a tsaye ka dade a ruku ka dade a sujada. wannan babu babu komai amma wannan duk muna magana ne idan kai kaɗai kake sallah ba jam'i kake yi ba in kana yin jam'i to sai kai yadda za ka yi mura'atin waɗanda suke bin ka sallah kada ka yi mura'atin kai kanka cewa kai ai kana iya yin haka a ka tuna cewa a bayan ka akwai mutane mabambanta wajen juriya kana iya fara sallah da wasu ƙarfafa abokanka amma a cikin kana tsakiyar sallah wasu su su sallah ka wanda su kuma su kai ƙarfin ku ba to kakka kakka amfani da wannan sai ka yi ta yadda ba za ka ji dace da bayanka suna gita malam wani sai dai bane ɗauke shi daga masallacin harami zai kai sa to kasantuwar shi bai san wajen ba sai shi dai ban ya tsunga masa kuɗi sannan ya yi shatilai tare da shi don ya gani san wajen daga baya gana shi kawai da titi ma zai iya samu wannan gurin da zai je da masaukin na shi ne kitan bayan mai ne hukuncin abin da shi wannan ya yi haka ne dai cutar da kai ya karɓi ka fiye da yadda yake haƙƙin da ya kamata ka a karɓa saba ana karɓar kuɗi daga nan zuwa gurin kaza su kuma ya yi maka irin wannan eh, salo don ya cin kudinka ya zama su aklo na aklo aklo amwali na su bil baƙi in kuma watakila don ka san a ƙasar saudiya ba kamar irin nan ba watakila kana gan gabar don tsallake ne amma a tsayar da suka sanya direction na na tafiyar mota ba zai yiwu ya iya kawai ya tsallaka kai kamar dole sai ya je ya dawo kana ganin in ka shiga harami za ga masu tafiya a kafa ma kana hango guga shi nan kawai wuce za ka amma askari zai ce can sai ka je can sannan za ka samu wata hanya ka dawo inda yake kuma sannan ka wuce ka shiga amma kana ganin dan buɗa maka zai ka wuce amma bai da zai buɗa maka ba to an saka wata doka da ganin kamar nan ko zai kacin ko su ko su dai suka san dalili da ka sai ya cilla ka kai wata tafiya mai nisa sai ka je ka samu can an buɗe kuma sannan dai sai ka da ta gaban sa ma za ka wuce kuma ka wuce wurin da da zaka wuce to saboda haka ma titunan suke musu kana ga guri ga guri amma dan mai mota ba zai iya zagaya ya shiga kamar da mu kila ma aran hannu ma za mu zai gari eh, sai ya tafi tafi tafi ya zagayo sannan ya dawo nan gurin ta yiwu irin haka ne kai kana a kafa kana ga za yi tsallaka amma shi a mota bai isa ya tsallaka can ba sai ya shiga shiga karkashin gada ya shiga saman gada ya yi waye sannan ya bullo inda suke ya danganta da da shi mai yasa ya maka haka in ya haka ne dan ya cuce ka Allah ya sani Allahu ya alamu al-mufsid min Allah ya san mai barna ya san mene ya gyara to ne kita malam shin mutum zai iya zama lebur a cikin aikin da yake wakilci yake wakilcin sa kuma idan an tashi daga aiki ya ɗauki nasa haƙƙin a matsayin sa na labar sannan shi ma wanda ya sa shi aikin kula da aikin kenan ya sallame shi a matsayin mai kula da aiki tunda baya idan mai kula da aikin ya san hakan cewa shi ma yana wannan aikin kuma ya shiga an yi da shi eh, ya yarda da haka don abin da ake gudu ya zanto ya sa kansa a matsayin labarin amma kuma zai aikin sosai hatu kuma suna ganin duka shine mai kula da su ba su iya cewa yaya kai baka aiki sosai ba shi ne mai kula sauraka ya lissafa kansa a matsayin lebura a dan jima ya dan dauki wani ya aje sannan kuma koma gefe ɗaya na cewa kai yi kaza kai yi kaza akwai cutar da shi shi mai aiki maimakon ya dauko wani wanda zai yi aikin full shi ya dan raba kansa a cikin shi yanzu da shi ake aikin amma mutanen da suke aiki ba su da iko a kansu shi ke da iko a kansu ba su yaya ba ka aiki sosai ba sannan kuma aka tashi sai ya ɗauka sau biyu ya ɗauki shi yana cikinsu kuma sannan shi can mai aikin yana biyansa amma in mai aikin ya sani ya ce nima ina aikin na zan sa ido sannan kuma zan ya ce na yadda ya haka ya nan da yadda sa kai ba babu abin da in ka ma cuce shi ga wannan kai tsakanin ka ne da Allah amma ya yadda cewa ka yi aikin dan matsalar ba zai zama kana aiki kana kula da kanka ba kai ne mai aiki kuma kai ne mai kula da kanka ka aiki kuma ka aiki ba ba ba za ka yi adalci ba a saboda haka in kai mai kulan ne kawai tsaya a tsaya mai kula kuma leburan za ka yi kai ma ka shiga cikin masu aiki a neman mai kula da kai da sauran masu aiki to ne za a samu adalci to yake ta malam ya halatta mutum ya rika kiran sunan Allah sama da sau ɗari misali ya Allah ko ya Rahman ma inda Allah ya shar'anta kawai ya ta kiran sunansa kawai ba tare da addu'a ba ba tare da sana'a ba ba tare da an yabe shi an abin nan ɗinsa ba kawai ta ce Allah Allah Allah ko Ar-Rahman Ar-Rahman babu babu inda aka shar'anta wannan cikin azkar ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar ka ɗauki duka littattafan azkar da aka rubuta azkar na imam nawawi abin al-karim al-tayyib na ibn taymiya ko kuma littafin al-wabil al-tayyib na ibn qayyim fuwa tafai da aka rubuta na azkar bayan da za su ga annabi sallallahu ya koyar da sahabbansa kawai a yi ta faɗar sunan Allah gundarinsa ba tare da yaba masa ba في آه، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحتار هذا الجملة بكوي مفرد وانا ما هو باب إلا أن يكون يدوانا وكاكرا ألا بكفر يكون ميبا وكما يياه وكلمي تتيو بابا منيني جهتي بابا منيني بابا منيني بابا ما هي لبعنا معنا ما هي لبعنا في ليكو هنا بمتسونني با با با ونبا بأذكار بني نشرة ذكري نشرة أكثر سبحان الله سبحان الله والحمد لله هو الله أكبر هو الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسون الذكر عند أكثر جملة تكية جملة تيكون ترى خبرك آه، في الوفاء الجمله تيكون ترى معنى مفيدة أما كون كي تفعل كن دار مفرد ونبا فلقد تكون فلقد ما يتسلم to sai wanda mai tambayar shi kuma yake cewa malam menene gaskiyar maganar da ake jinkina a ibn taymiya cewar akwai lokacin da wuta za ta gushe ta kare kwata-kwata ta zamto babu komai sai dai kawai ta yi ta lilo babu kowa a cikinta wannan babu wannan kuskure ne jingina wa ibn taymiya cewa alƙulu mai fana'in na cewa wuta za ta kare Allah zai karar da wuta babu babu cikin littafin ibn taymiya ma akasi cikin zar'u ta'arudul aqli wal naqli karala ya fito ya mutu da wuta da aljanna ba za su kare la yafna ya haka na a cikin littafin talbiyat bayan talbiyatul jami'a ya fada haka haka na a cikin fatawa mujalladi na takwas na shafi ɗari uku da bakwai shafi ɗari uku da da hudu da kuma mujalladi na sha takwas shafi ɗari uku da bakwai ibn taymiya ya fito ya fada karara wuta da aljanna ba za su kai ba ibn al-qayyim shi aka samu wasu maganganunsa ya kawo kamar ya karfafa maganar alsa'irin fala'in na kamar cikin littafin sahadil arwa kamar littafin sa eh, abin shifa'ul ali sannan a cikin asawa ikon mursala yayi tawaqqufi a cikin matsala cewa bai iya rinjayar da ra'ayi ɗaya daga cikin ra'ayoyi da wanda suka ce za ta kare da suka ce ba ta ƙare ba ka hujjoji ya yi kayan kuɗi ce su a ikon mursala amma a cikin littafinsa alwabilu sayyid ibn qayyim ya fito ƙarara ya tabbatar da za su suna cewa da wuta da aljanna ba sa karewa suna nan dawwamammu ne na har abada wannan kaulin na ibn taymiya ibn qayyim na karshe shine kaulin da ya fi dacewa a jingina masa shi karshe ne kaulin da ya dace da da maganganun ahlus sunna wadanda suke cewa wuta za ta kare wannan kauli ne na mu'tazila da jami'a da wadanda suke cewa wuta wuta da aljanna duka za su kare wannan jami'a su suke faɗa irin wannan magana amma ba magana ce ta ta sunna ba amma ibn taymiya babu ma inda ya tsarrara cewa wuta wai za ta ƙare sai dai aka fi cikin wannan littattafai da na ambata sai ki ta malam mene ne hukuncin wanda ya rantsuwa cewa sai ya saki matarsa da zarar ta haihu to amma da ta haihu bai sake ta ba sai bayan wasu watanni sannan ya sake ta amma kuma ba da niyyar cewa akan wata rantsuwa da ya yi bane ba kawai dai wani sabani ne ya faru to shin akwai kafara ne akan tunda da a farko ya yi rantsuwa? na yi rantsuwa kuma ya sake ra'ayi zai kafara rantsuwar da ya zan yi kaza sai bai yi ba sai kafara ta wannan rantsuwar da ya sauka daga kan wannan ra'ayi sannan kuma daga baya ya sake ta wani kuma wani abu ne daban ba shi da alaƙa da rantsuwar sa ya ba ta rantsuwa ya walwale ta aniyarsa ya bar magana to sai ya yi kafara ta wancan rantsuwa da ya wani kuma yake cewa malam mutum ne yake da mata biyu ɗaya tana aiki kuma ba laifi a albashinta yana da kyau sannan baya kula albashin ta gaba daya sai dai idan ita ta ga dama sai wani abu a gidan yar kuma yace ba ta aiki sai dai sana'a to sai ya kama cewa jarin ta yayi kasa tana bukatar tallafi daga wajen wajensa shin ya halatta ya ba ta jari ta kara kasuwarta domin kasuwar ta farfado ba tare da ya ba ita ɗayar matar ba ya halatta ba sharadi bane yana baya daga cikin nafaka wani wannan ihsani ne tsakaninsa da matarsa kuma da dalilin da ya sa yi mata babu komai zai iya bata ba sharadi bane sai ya ba wacce ita ma don ya ba wannan ba ya ga dama kuma ya ba wannan ya ba wannan kuma wannan duka wani abu ne daga wajensa ba dai za a tira ta shi sai ya hakan ba wani shi kuma kita ma yana son karin bayani kan ayar cikin suratul shu'ara da take cewa wa shu'ara ya sabu humul gawo Allah na ce wa shu'ara ya sabu humul gawo alam tara annahu fi kulli wadin yahimun annahum yaquluna ma la yaf'alun إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah yana magana shu'ara su ne mawaƙa. mawaka da suke waƙe-waƙe, da yaba ma wasu ko kushe ma wasu ko kwarzanta wasu ko kwarzanta kansu Allah ce yattabi'uhumul ghawun batattu ne ke bin wato waɗanda sun san abin da suke faɗa ƙarya ne amma duk da haka suke bin su suna maimaita abin da suka faɗa suna musu liki suna musu alzawi shine wanda ya san abin da yake yi ba daidai ba shine sai ma zalla sahibukum wa ma gawa ce alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa فأتبعه shaytan fa kana min alzawi shi zawi ne wanda ya san abin da yake yi ba daidai ba amma kuma yake kan wannan abu saboda ka Allah ya ce alghawuna su ne da sun san ƙarya ma waɗanda suke faɗa sun san abin da suke faɗa na yaba musu da sihobin da suke gaya musu karya ne ba haka ne ba ce mutum mai kyauta ya kowa ruwa kuma ce mutum a jarumi sadauki ya fi kowa tsoro ce eh, mutum mutumin kirki mai haƙuri ya fi kowa fushi su san haka shi wanda ake gaya wa ya san ban haka yake ba amma kuma yana biyan su yana ba su kuɗi na musulmi kaga shine yattabi'uhumul qawm ce alam tara ashe baka ga annahu fi kulli wadin yahimun suna kutsawa kowane kwari ba na ƙarya wato za su iya faɗar duk abin da ya zo bakin su dan su daɗaɗa ma wanda suke yabo ko kuma dan su soki wanda suke wa zambo ba abin da suka so su faɗa ba su faɗa ba wannan mai koro na bayan farma la ya faru sannan suna faɗar abin da ba su aikatawa sai zo yana faɗar shi ne kaza shi ne kaza shi ne mai kaza kuma da ƙarya yake ya san ba haka ba ne bai taɓa yi ba kuma <clears throat> baya da shirin zai yi nan gaba bai ma isa wanda zai yi hakan ba amma kuma zai ta kwarzanta kansa da wannan ce to annan mai kuru Allah ce kaga wanda suke bin su akan haka su masu karya san ƙarya ne ake don wani abun kana ji an faɗa ka san ba haka ba ka san mutumin da ake yabawa ko ka san wanda ake zagi bayanan da ake a kansa ba haka ba amma da haka ka bi wannan eh, abin nan eh, eh, mawaki kana yaba masa kana maimaita abin da yake faɗa shine ma'anar yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun annahum yaqulun ma yaf'alun illa alladhina amanu wa amilus salihat akwai shu'ara marubuta waka da suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wantasaru suka yi sakayya bayan an zalunce su wato bayan kafirai sun yi maganganu akan musulunci ko mawaƙansu sun soki musulunci suka shiga shi kariya irin yadda hassan ibn sabit ya rika yi idan samu wanda cikin mawaka ya yi wata waka ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya waka ya mai masa da martani ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin su ka'ab ibn malik wadanda abdullahi ibn rawaha da sauransu wadanda suna cikin shu'ara waɗanda suke allazina amanu wa amilus salihat kuma wa Zakarullaha kaseeran waƙe da suke yi na da suke mata shagaltar da su wajen ambatan Allah ba su canza ta da ambatan Allah wani mawaki ba ya da aiki yi sai waka ba ka same shi da zikiri ba ba ka same shi da karatu alkur'ani ba baya gabansa baya yin sa amma su in munasaba ta tashi da za su yi wani abu na su faɗi darajar musulunci ne ko su ya ɗautawa wanda biyu cikin musulmi za su yi amfani da wannan damar amma kuma za ka same su suna karatun ƙur'ani sun damu da shi suna haddasa suna bitarsa suna zikiri kamar ce illa lazina amanu wa amanu salihati wa zakarullah kasirin wa tasaru in ba di ma zulimu suka yi ramuwa bayan an zalunce su sai wasu ya alamu lazina zalamu ayyamin kalabin ba da jimawa ba waɗanda suka yi zalunci za su san ina ce muku musu. sai wani kicin malam dangane da azumin da ake a watan sha'aban shi wanda yake yin na alhamis da litinin zai dace da irin ladan wanda ya azumci wasu kwanaki cikin watan na shaban na'am zai dace da lada biyu na ladan alhamis da juma'a kuma ladan mushi kansa azumi a watan shaban watan da muke ciki watan shaban wata ne da yake da falala ana son yin azumi a cikin sa babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rawaita azumtar sa kamar wannan watan wasu hadisai ma sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shi gaba daya amma dai magana ingantacciya shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cika wani wata daga farko har ƙarshe yana azumi ba sai watan ramadan amma dai watan sha'ban yana azumtar mafi yawa daga cikin sa akwai hadisin ala ibn abdurrahman an abi an abi huraira wanda yake cikin sunan cewa annabi ya ce idan sasafa sha'ban fala sumu. wannan hadisi yana da launi malamai da yawa sun yi inkarin sa cewa in wata sha'ban ya raba tsaka ka kuyi azumi nabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin azumin kariyar ramadan wato kada ku wato kari ramadan da kwana ɗaya ko biyu sai ga mutumin da ya saba yin azumi to wannan babu laifi in ya zo saura ramadan da kwana ɗaya ko biyu ya saba yin alhamis da juma'a suka zo alhamis da litinin suka zo a ɗaya daga cikin suka zo a wannan ranar zai iya azumtanta amma cewa dan azumi ya raba tsaka sha'aban ya raba tsaka kai azumi wannan yana da rauni sauraka watan sha'ban watanni na azumi yana da falala idan mutum ya yi shi da samu ladan wannan falalar wannan azumi na sunna kuma in ya dace da ranar alhamis da litinin shi ma sai samu wannan ladan bai izini kuma da Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kama shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma na da sakonnin sandoyi ta hanyar aiko da rubutaccen sabon ko kuma kafin wasu kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatiyar rahma a tiyayi.com da kuma shafin fatiyar rahma da ke inda na tsara zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor shek muhammad sani umar jalim oyan babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kenan kano wanda ya yake ba mu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa da nau'in wanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana ce da kasan da na kasance a yanzu kuma ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa